فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا كتئا ‘ya'yan dabinon kuma قولمر سننكي ruwan دجاليلنكي karki bakin ciki, in kuma kin ga wani mutum ya tambaye ki labarin jaririn to ki ce masa hakika na ɗora wa kaina cewa zan yi shiru saboda neman yardar Ubangijinka mai rahama, don haka yau ba zan yi magana da wani mutum ba.